اللهم افتح علينا حكمتك وانشئ علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نبل كتابك قلبي وعدلي بسالي وشرها به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل نفسي مدنتم بلقائك وتردا بقرائك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين اللهم امن لساني بذكرك وقلبي بكشيتك وسيبي دعاتك اللهم يا رحم الرحيم يا رب العالمين a ci gaba da karatunmu da muke yi da littafin fatahul anwar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugulik ya Allah kai salati ya Allah kai tsira ya Allah kai aminci ya Allah ka ƙara kusanci ya Allah ka ƙara tajalli ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfati da magulga wanda ya buɗe zukatan kafirai sanya musu hasken musulunci alfati da magulga wanda ya zo da ɗabi'u masu kyau daga wajen Allah wa inna da ala kullikin azim sai ya zama ya shafe musu su marasa kyau shine alfati da magulga wanda ya buɗe zukatan kafirai sanya musu hasken imani da Allah alfati da magulga ya buɗe abin da aka kulle to shine malai ce <clears throat> a wata aya Allah subhanahu ta'ala ya cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalladhi khalu min qablikum basalhumul ba'sa wa darau wa zilzul hatta yaqula rasul allazina amanu huwa mata nasrullah ala ayna nasrullah qarib Allah ta'ala yana cewa am hasibtum yanzu kuna zaton an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna kawai ba wani abu babu wani jarabawa babu matsala a ba zai yi ba walan ma ya ku duk abin da ku ya zo muku a bisa ɗaukar Allah da saboda kun ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same ku abu ne wanda yake wanda ba kwa so a zuciya ku to masalla zai kalo min kabali ku wannan abin ya sa ya sami wannan da suka wuce kafin ku dukkan annabawa da mabiyansu ma'ana su ma irin wannan abin ya sami su a wajen yaƙi da kuma ibtila'in da Allah ya da jarabawa wasu abubuwa daban-daban to lallai ba za ku shiga aljanna haka kawai ba sai Allah ta'ala ya jarraba ku da wasu abubuwa domin idan aka jarraba shine za a samu masu imani haƙiƙa da masu imani wanda ke bayan haƙiƙa ba a sa ubangiji ya jarrabe su da rashi mana talauci da wasu abubuwa waɗanda suke nema na rayuwa duk babu su ubangiji ya jarrabe su don nan dama Allah ta'ala yana cewa a wani wajen ya rasulallah dama Allah ta'ala ba zai bas haka ba ma'ana wala bolo kun bi shay'in min al kawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus wa bashir sabi rasulullah to shine ya zama Allah ta'ala ya gaya musu haka to nan kuma shine aka zo ana aikata abin sai zama Allah subhanahu ta'ala ya jarabe su da babu wadara da kuma su abuwa na rashin lafiya iri daban-daban ma'ana wasu kafin a fita wajen dama ba su lafiya to amma haka aka tafi da su to ya zama suka haɗu da tsanani da rashin wasu abuwa sannan kuma ubangiji wa zilzulu ya girgiza su da wasu abubuwa to abubuwa jaraba ta tsanin iri daban-daban hatta ya kula rasulu har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da wanda suka imani su da sabi ma'ahu wanda suka imani suna ta da shi suna cewa mata nasarullah mata nasarullah yaushe taimakon Allah zai zo sai Allah ya ce ala ku sarara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana to ya zama wannan wannan kobara tana kulla ne amma Allah subhanahu ta'ala zai masabai fatayi da fatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai bude shine alfati lima gurga sai Allah ya ce ala ku saurara inna nasarallahi lalle taimako na karimu zai zo a kusa domin Allah subhanahu ta'ala in haka ne take ma a taimake su to shi Allah yana yin abu ne a hankali saboda Allah subhanahu ta'ala yake wannan yana cewa kalaka samawati walal ya halicci sammai da kasai fi sita ayyamin a cikin ma'ana kwana shida kuma shi Allah kun fai kunni to shine ya kasance sai zama malai ce a wani wajen ku Allah na cewa alif lamin hasiban nasu an yi ko an ya kulu amanna wa hubul la yabtununa ba zai yi ba wannan Allahu alamu bi maradi bihi mutane suna zato mu kyale su kawai su ce sun yi imani Allah ce majalis sai ba zai yi ba ba don koyo ba saboda in aka jaraba ne mutanen haƙiƙa suke tabbata wanda suke mutane ko wanda dama sun zo da wani abu kuma sai su gudu sai a gane waɗanda suke sabon annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya malai cewa wajen kuma Allah na cewa wa ukura tuhibbuna nasrun minallahi wa fatawan qari wa bashil mu'mini ya rasulullah duka abin da kuke so Allah ta'ala zai zo muku da shi ya baku shi ma'ana ku dai ku ji ɗaukakar mu Allah ɗin ne domin nasaru minallahi nasara za ta zo daga Allah idan nasara ta zo duka ma san ganima wasu jin daɗi na wasu neman a cikin duniya Allah zai ba su to kuma zai ba ku a nan ya ba ku al'aira lahira sannan kuwa fatahun Allah ta'ala zai zo da buɗe karibin a kusa to zai zama Allah ta'ala zai muku buɗe a kusa wa bashirul mu'min ya rasula kai masahabbai to wannan koba ta nasara ita ma ta kasance tana kula ne annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi roƙi Allah Allah ta'ala ya buɗe da alfati da magulga shine suna cewa mata nasarullah matansa ta yi kula rasul mai shi fasara ta daga Allah sai Allah ya musu to Allah ta'ala ya musu wannan budin to sai zama Allah mata ta'ala ya kawo su taimakon sa malai cewa wajen kuma Allah na cewa am mutum an tadakkul jannata wallan ma ya'lamu Allahu allazina jahadu kuma ya ya'lamu sabiri shin kuna zaton za ku shiga aljanna kawai to in za ku shiga aljanna fa wala ma ya'lamu Allahu allazina jahadu Allah ya sanya waɗanda suka yaƙi daga cikin ku ba ya san wanda suke yaƙi saboda shi suna neman ma'ana yadda Allah ne sannan kuma waye alama sami ya san waɗanda suke haƙuri suke yaƙi tsakaninsu da Allah suna neman yadda Allah ne akwai kuma da suke yaƙi ba don ko an samu ganima su ne munafukai ya zama dan ganima suke yaƙi ba don Allah ba to Allah fa ya san wannan to dole ne sai an yi muku jarabawa ba za ku shiga aljanna ko ba shine za a zubar da waɗanda suke mutanen kirki ba za a zauna mutanen kirki domin dama su munafukai Allah ta'ala bai yarda da su ba me yasa saboda akwai nifaka mana kiyasa na sai Allah yana cewa fi qulubihim maradun a cikin zuciya akwai ma'ana cuta wani ciwo ne shine kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗanda suke son annabi sun tsaya da shi da jarabawa ma'ana suna neman yadda Allah Allah ta'ala zai da su to su haka Allah subhanahu ta'ala kawo musu taimakon su haka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a bisa wannan addini nashi addinin gaske addinin musulunci tunda Allah ta'ala ya yi mu musulmai muna gode mishi sannan kuma ya tabbatar da gidanmu da mu da iyayenmu saboda kuma da kan turbatar musulunci saboda kiran da Allah subhanahu ta'ala ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'annaka illa kafatan lin nasu bashirin wa nazira to mun riga mun asa wannan kiran muna musulmi Allah ya tabbatar da dage mu kada Allah subhanahu ta'ala ya sa a cikin zuri'an mu a samu wani wanda ya bin wannan addini albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu ta a cikin addinin musulunci